yau laraba biyu ga watan Sha'aban hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da daya daidai da sha hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma a ci gaba da karatun wannan littafi na mabahisun fi usul al-fiqh na a Dr. muhammad kabir yunus allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi kamar yadda mu gabatar a karatun da ya gabaci wannan da cewa wannan wani karatu ne na musamman da muke gabatar ma wasu ɗalibai na musamman wanda wannan karatu shimfiɗa ne da sharan fage na karatun littafin usulul fiqh mai zurfi da muke son za mu sa a bisa wannan tsari mu karanta shi a bisa iko da kuma yarjewa da izini na allah subhanahu wa ta'ala to in kun fahimci wannan karatu bayani da kyau to sai ku gane da cewa abubuwan da za mu gabatar a nan ba su tsara daga ta'arifat ma'ana 'yan gabatarwa 'yan tsalle-tsalle dangane da manufan abin da muke nufin za mu karantar ba a inda in ba manta ba wannan littafi yana ɗauke da wasu mawat wasu gaɓoɓi guda uku na farko mala ya ce zai mana bayani akan masadiru tashri'il islami a inda ajiya malin ya fara mana shimfiɗa dangane da su na biyu kuma fiƙihu maqasid shari'atul islamiyya wanda in mun zo gaban da za mu fara wannan malin zai mana sharhi da kuma abin da yake nufi da shi duk da ajiya mun ɗan tsakura bayanai da ke da alaƙa da wannan din. na uku alkhilaful fiqhi wa manhaju wal manhaji anwa'uhu wa ahkamuhu wa adabuhu shi kuma wannan shine cikon na uku daga cikin abubuwan da malam ya tsara zai tattauna mana a cikin wannan littafi to in ba manta ba daga cikin masadiru tashri'ul islami malam ya fara tattauna mana bayani dangane da asalin masdarin shine alkur'ani mai girma wanda shi a jikin shi ne aka tsamo sauran a sunna koko da kuma al'ijima da kuma abubuwan da suka raisantu daga cikin waɗannan abubuwa guda uku dama mun ce masadiru tashri'ul islami al muttafaqo alaiha sune al-qur'an sunna al almuktalafu fiha tun da kan kiyasi zuwa sauran abin da malam ya riga ya kawo mana to malam ya fara mana bayani dangane da alkur'anul karim muka ji menene alkur'ani sannan khasa'is alkur'anul karim na daga cikin hasa'is na alkur'ani malam ya ce awwalan rabbaniya cewa alkur'anin nan daga wajen allah yake to bayan jin wannan sai ce thaniyan na biyu al ƙur'ani littafi ne na allah maɗaukin sarki wanda ya siffanto kuma allah da kanshi ya siffanta shi da gagara koyo gagara misali gagara ba don ru ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce nattaju an kaunin ƙur'an kalamullahi lafzan wa ma'anan annahu mu'ujas" za mu fa'idantu kuma mu amfanu da kasancewan alkur'ani mai girma magana ne na allah maɗaukin sarki lafazin shi da kuma ma'anan shi to kasancewan alkur'ani haka ne to sai ya zama abin da ya gagara ga duk wani wanda yake son ya irin shi ga wanda yake son ya ƙalubalance shi kenan alkur'ani ba iya gasan zuwa da irin shi saboda mutumin da ke son ya irin alkur'ani to ku ya zama wajibi gare shi ya zama shi ɗin nan irin allah ne ko kun gano wannan da kyau ku to ko ba zai yi wani daga cikin halittun allah ya zama irin allah to ko cin da ba zai iya zama irin allah ba to kenan ba zai iya magana irin ta allah to sai ya zama yanda yake shi kanshi Allah gagara misali ne to ko maganan shi gagar misali ce ita ma jama'a kuna gano wannan da kyau ku mala ya ce li'anna kalamar ram azza wa domin maganan allah madaukin sarki la yumkin an kalamun ba zai taɓa yiwuwa a ce ga wani magana cikin maganganu ya yi kama da shi ba kuma ba za a iya kamanta maganan allah da maganan kowa daga cikin halittun shi ba waƙar ƙarrara lahu azza wa jalla haƙiƙa haƙiƙa allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan fiye gairi ma ayatin ba cikin aya ɗaya ba biyu ba ayoyi birjik na daga cikin inda allah ya tabbatar da wannan ƙauluhu ta'ala a inda allah maɗaukin sarki ke cewa kulle in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an ka gaya musu da taron mutane da aljanu za su haɗu masanansu waɗanda suka kai suka komo wajen iyawa fitattu masu ƙwazo masu hikimansu su yi ƙoƙarin zuwa da bimithli hadal ƙur'ani kwatankwacin wannan alƙur'ani ƙeƙe da ƙeƙe ko mun fahimci wannan da kyau ko ba wai yawa ko yawan ayoyi kaɗai ba ko hajimi a ƙeƙe da ƙeƙe abinda alƙur'anin yake ɗauke da shi taron mutane da taron aljanu wanda babu wanda ya san adadinsu sai allah a ce su nemi ma a dawo masu da waɗanda allah maɗaukin sarki ya halitta tun a zangon farko da wanda yake nufin zai halitta a zango na baya da ake tunkara a ce duk a tara su waje guda to ba su iya zuwa da irin wannan alkur'ani allah ya ce la a tuna bi ba za su iya zuwa da kwatankwacin alkur'anin ba walau kana ba'aduhum li ba'adin zahira ko da ku sashensu zai rika kawo agaji da gudunmawa ga sashi wannan ya kware wajen abin da ya shafi balaga wannan ya kawo agaji ga abin da ya shafi nahau da sarf Wancan ya kawo agaji wajen iya tsara zance ilimin usul fikai wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza ma'ana su rika taimakawa da agazawa da tallafa ma juna allah maraukin sarki ya tabbatar da cewa babu wani ɗaya daga cikin ɗaya-ɗayan mutane ko kuma taronsu su da aljanu wanda zai iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani to in mun fahimci wannan a takaice kenan alkur'ani mai girma babu wani wanda zai iya yin shi ya zama ba dau kenan yana da ijaz yana da ijazi irin nashi da allah maraukin sarki ya mai allah ya sa mu dace malai ce, "Da zalika ta ya alladhina yashkuna fi nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to da wannan ne Allah maɗaukin sarki ya ƙalubalanci kafiran da ke shakka dangane da nagartan annabtan annabi fi ghairi ma suratin ba cikin sura ɗaya ba bi an yi ato bi misli hadal da cewa su zo da irin wannan alqur'anin annabi ya zo da shi ku fahimci wannan magana da kyau kafiran da suka ce ba su yadda annabi ɗan saƙo ne na allah ba to ai shi annabi ya zo da wani abin da cikinsu gaba ɗaya ɗaukacinsu ba wanda ya taɓa zuwa da irin shi in za su haɗu ba za su iya zuwa da irin shi ba to shine allah maɗaukin sarki ya nuna in suna shakka in suna tambaba in ba su aminta ba to su ma su taron dangi wajen zuwa da irin wannan alkur'anin mana ko kun gano wannan da kyau ko mala ya ce bal bi misli ashar suwarin minu in ba a zuwa da alkur'anin ɗungurungun to su zo da surori irin alkur'anin guda goma kamar daga suratul fil zuwa suratun nas bal bi suratin min in wancan ba zai yiwu ba to a zo da wani sura gajera kaman suratul asri ko kuma wata sura wacce take daidai da ita wajen rashin tsayi da kuma gajajjerin ayoyi mala ya ce kama fi suratul tur kamar yadda allah maɗaukin sarki ya ƙalubalance su da haka a cikin suratul tur wa suratul hud da kuma cikin suratul hud wa suratu yunus da kuma cikin suratu yunus wa akhiruha ƙarshen ƙalubalantan da aka yi masu ka iya cewa ƙure allati fi suratul baqara wannan ko ta tabbata ne a cikin ayan nan da ke cikin suratul baqara da allah maɗaukin sarki ya ƙalubalanci kafiran duniya da cewa su zo da irin wannan alkur'anin in ba ga tsoro ba da aka kalubalance su kasa sai allah ya ce cin da waɗannan sun kasa to ko ba wani wanda ya isa ya zo da irin shi aka fahimci abin da allah yake nufi ƙur'anin yana sauka a zamaninsu yana sauka kaɗan kaɗan kaɗan kuma da yarensu a wannan zamani alƙur'anin ya gama sauka gashi nan a haɗe gingirin ɗin alƙur'anin zai iya ruɗa ka kaga cewa anya za ka iya amma su a wancan lokacin ma kaɗan kaɗa yake zuwa sannan kuma yarensu ne kai ko yanzu ba yarenka ba ne na biyu kuma ko da kai yarenka ne to a yanzu yaren ya gurɓace ba yadda a wancan zamani yake yare ne tsaban shi jama ko kun gano wannan cin da waɗannan fasahantattun waɗanda suke ganin so isa so ne sun kasa to kenan gwarawan da za su zo a baya to su suka fi cancantan alkur'ani ya gagare su ko kun fahimci wannan da kyau ku shine in ba ku manta ba a kwanukan baya an samu wasu daga cikin turawan yamma da suka kalubalanci wannan kalubalen da aka yi masu suka kero wasu ayoyi suka zo da su da aka fara musu raddi da mai da martani ko ta ko'ina su da kan suka ɓoye kayansu saboda shi kan shi maganin bai tsaru ba ina fatan mun gano wannan da kyau haka su kan 'yan shi'a su ma sun taba zuwa saboda su kalubalanci wannan kalubalen da alkur'ani ke masu su ma sun zo da suratul wulaya ina fatan mun fahimci wannan da kyau wai ana son ai qur'ani ne kana karantawa sai ga abin ina dodon gona ne da dubaran ana son ai mutum ko kun gano wannan Allah madaukin sarki ya shiryar da mu mala ya ce wa ijazul laisa mahsuran fi nahiyatin wahida min nawahihi gagaraba daudin da alkur'ani ke ɗauke da shi ba wai ya taƙaita ne ga wani ɓangare daga cikin ɓangarorin Alƙur'anin ba ya yashmalu jami'an nawahi mala ya ce sai dai ya shafi dukkanin nahiyoyin shi ne kowane ɓangare ba wanda zai iya zuwa da irin na alkur'ani kaf lugatuhu shin lugan alkur'ani ne yaren da aka yi amfani da shi ba wanda zai iya zuwa da wannan wa uslubuhu uslubin yanda aka zo da alkur'anin ne ba wani wanda zai iya zuwa da irin wannan uslubi alkur'ani wa ma'anihi wa ma'arifuhu shin abubuwan da alkur'ani ke dauke da shi ne na ma'anoni ko ko abubuwa ne wanda alkur'ani ke dauke da shi na ma'arif babu wani wanda zai iya zuwa da shige ko kwatankwaci ballantana keke da keke na alkur'ani malam ya ce wa nazumuhu da kuma irin yadda tsarin alkur'anin yake wata tuhu da kuma irin yadda alkur'anin ke dauke da shari'o'i masu ban sha'awa shari'o'i masu ban ƙaye shari'o'i waɗanda suka dace da da suka dace da yanzu kuma za su dace da nan gaba babu wani mutum wanda zai iya zuwa da wannan ina fata ta mun gano wannan da kyau shi yasa idan aka ce alkur'ani sai ka ce littafin allah ke sai ka ce maganan allah kenan sai ka ce shari'ar allah kenan sai ka ce imani da shi shine tafarkin tsira yadda da shi shine tafarkin tsira bin shi keke da keke shine tafarkin tsira saba mashi nan hallaka take ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa babu wani tsari da zai zo ya daidai da alkur'ani to jama'a dukkanin wasu dokoki na musulunci kun ji ɗaya daga cikin ɓangarorin da ake ciro shi shine alkur'ani mai irin wannan sifa yanzu akwai wani zance da wasu suka zauna suka zantar ko suka zauna suka rubuta zancensu ko zancen wasu magabatansu wanda ya daidai da alkur'ani babu domin ana tafi sai a gane cewa akwai kusakurai da aka yi bara a gyara to ku tun da aka yi alkur'ani da allah ya saukar da shi har zuwa yanzu da muke maganan nan har yau ba a gano kuskuren alu baki ko aluja ba ko mun gano wannan ko ya'un ya kamata a sa a nan sai aka sa ta'un ko nunun? ba inda aka samu har yanzu kuma hannun zuwa tashin kiyama inda babu aluja kalli ta dai karama ne yar s a sama da wani zai karambanu zuwa ya sa ta wani alaramman da bai san larabci bai na gani ko ya karanta ko a karanta ya ji zai ce wannan ba daidai bane a cire ta saboda ya saba da alkur'ani saboda gagara ba dodin alkur'ani Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz Allah ya sa mu dace to bayan wannan al na alkur'ani sai malai ya ce al-alamiya gaba na uku shi alkur'ani littafi ne na duniya gaba daya littafi ne wanda ya gama komi ya gama kowa littafi ne ɗan komi da ruwanka ina fata mun gano wannan da kyau duk wanda ya ce abu kaza ba shi a cikin alkur'ani sai a ce kai ne kur'anin kai ne ka saukar da alkur'anin kai ne aka saukar ma alkur'anin to ai na karanta ne ban gani ba sai a ce kur'ani ya ce fas'alu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur ka je ka tambayi masana alkur'anin wanda bayan karatun shi sun san ma'anin shi sun san tafsirin shi suna da ilmomi gaba ɗaya wanda ya shafi alkur'anin ka je ka ji shin suna da bayani kan shi ko babu akan komi jama'a in ka ce kaza ƙur'ani yana da ta cewa kan wannan abu shi yasa ƙur'ani littafi ne al'alami wanda littafi ne na duniya wanda yake magana akan duk abin da yake a duniyan nan komi jama'a ƙur'ani ya kai ga har abin da ke lahira ma yana magana a kan shi kuna fahimtar wannan da kyau mala ya ce wa min khassa'is al karim yana daga cikin al alƙur'ani mai girma shine al'alamiya littafi ne wanda yake gamamme bi ma'ana anna khitabahu da ma'anan cewa zantattukan alkur'ani wa hidayatahu da kuma shiryan shi tashmalu jami'an nasi mundu nuzulihi ila an taquma sa'a to ya shafi kowane irin mutum ko mun fahimci wannan da kyau ko da abin da ke da alaka da mutumin mun fahimci wannan daga nan tun sanda alkur'anin ya sauka haccan sanda kiyama za ta tsaya idan aka ce mutum da abin da ya shafe shi to har kasan da kake takawa da saman da tema rumfa har yanayin da kake gani na sanyi ko na zafi ko daidaitaccen yanayi har iskan da zaka shaƙa ko iskan da ta taso wacce ta fi ƙarfinka har abin da zai iya tasowa na tsirrai ko nosu gine-gine ko ma na menene mutum da abin da ke da alaƙa da mutumin to alkur'ani mai girma yana da zance yana da ta cewa akwai ilimi da ke da alaƙa da wannan a cikin littafin allah mala ya ce fahidayatuhu shamila shiryan alkur'ani ta gami, wa qad sammama tasmiman khassa liyafi bi hazal maqsad alkur'ani ya zo ya haɗe ya dunkule ya mulmule ya game bayanai gaba ɗaya saboda ya tabbatar da wannan manufan da ake bayyana ma ƙala ta'ala allah maɗaukin sarki ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi ai kai rasuluna ba mu aiko ka ba zama jakada ne da dukkanin mutane kowa ya shiga ƙarƙashin saƙon da aka aiko ka da shi kuma kai ɗin nan ka zama bashiran wa nazira mai bushara ga duk wanda ya bi saƙon da aka aiko ka da shi mai gargaɗi ga duk wanda ya bijire masu saƙon da aka aiko ka da shi sai allah ya ce walakin na aksarar nasi la ya alamun babban abin da kai ce yawa yawan mutane ba su san abin da ake ciki ba ba su san alheran da manzan allah yake ɗauke da shi ba ba su san alheran da ke cikin alkur'ani ba to jama'a idan kun fahimci wannan bayani na cewa shi alkur'ani al'alami ne to kenan kai tsaye za ku fahimci ma mai kenan muke son mu tattauna duk abin da ya taso da wanda zai taso alkur'ani yana ta cewa a kan shi wannan abin a najeriya ne shin wannan abin a ingila ne a amerika ne a jamus ne a saudiya ne a afghanistan ne ko ne ya taso alkur'ani yana da ta cewa a kan shi ƙurewa mutum ya ce ƙur'ani ya magana akan ƙwallon kafa ƙware da gaske ƙur'ani ya magana akan gina ƙur'ani ya magana kan za ƙwarai da gaske duk abin da kake tunanin da wanda ma baka tunanin to alƙur'ani ya ce kuma yana cewa kuma yana ta cewa a kan shi jama'a ko kun gano wannan da kyau ku shi yasa littafi ne wanda yake gamamme ne wa qala ta'ala Allah maɗaukin sarki cewa ma arsal arsalnaka illa rahmatan lil alamina ai mu ba mu aiko ka ba face ka zama rahama ne ga dukkan talikai ko mun gano wannan da kyau ku? dukkanin talikai kayan rahama ne gare su yanzu mutane da suke gano wasu abubuwa a zamanance sai yanzu cewa yanzu an yi globalizing din duniya gaba ɗaya an yi wane ne ai tintina alkur'ani ya wannan ina fata mun gano ya cura duniya waje ɗaya ya cura mutanen duniya waje ɗaya ya ce ya zama manufansa ɗaya addininsa ɗaya komi nasa ɗaya ya ce kul ya ahalal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah shine ka'idan wala nushrika bi wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ko mun fahimci wannan da kyau ku? wannan shine abin da alqur'ani bai ke dauke da shi kenan inda za a zo a ce ana wani tunanin wasu abubuwa nan da shekara ta 2020 waye waye duk hayaniya ne da za a ɗauko alkur'ani cikin sati biyu dai za a tafi da wannan tsarin saboda ƙur'ani shi littafi ne al'alami ba ma na wani lungu kaɗai ba kuma ya shafi komi ya shafi kowa allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kenan dukkanin wasu ta shari'at da za mu zo za mu rika maganganu dangane da su dangane da fitar da hukunci wanda yake da alaka da ilimin usulun kaza to alkur'ani ya riga ya gama tattake da tantance bayanai a kai kenan kai tsaye ɗauka za mu yi mu karanta domin mu samu mu fahimta kuma mai imani mai aiki allah maɗaukin sarki ya samu dace malai ce wannan aya ta zo cikin suratul anbiya aya ta 107 wancan ta bayanta kuma cikin suratul saba aya ta 28 malai ce lizalika wasafa shari'atahu bi annaha kamila to da wannan bayanai ne allah maɗaukin sarki ya siffanta shiriyan ko shari'an da alkur'ani ke ɗauke da shi da cewa shari'a ce shari'a ce cikakka wa wasafan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma allah ya siffanta annabi allazi unzila alaihi wanda shi aka saukar ma wannan littafi bi annahu nabiyina da cewa shi ne cikamakin annabawa ba wani annabi da zai zo bayan shi to sai ya zama kinan saƙon da shi ya zo da shi yanzu cin da dai akwai sauran halittu bayan allah a bayan ƙasa to wannan saƙo shi za su yi ta aiki da shi suna imani da shi suna da'awa zuwa gare shi amma annabawa da al'ummomin da suka zo kafin wannan al'umma kuma kafin wannan annabi namu to su sai ya zama saƙon da aka aiko su da shi littattafan da suka taho da shi da'awan da suke 'yan takaitattu ne da suka taƙaita zuwa ga mutanensu zuwa kuma wani zamani takaitacce domin akwai wani annabin da za a ƙara turowa da sabon saƙo to shi ko wannan annabi namu shine ƙarshe babu saura littafin shine ƙarshe babu saura ya cancanta da ce mai littafi ne al'alami allah maɗaukin malam sai ke cewa allazi unzila alaihi wanda aka saukar ma littafin bi annahu khataman nabiyyin qala ta'ala Allah madaukin sarki ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau fa na cika maku addininku mun fahimci wannan da kyau ko yau yau laraba a ran da aka saukar da wannan aya a lokacin annabi yana mina a lokacin yana hudu ban kwana a wannan lokaci allah maɗaukin sarki ya saukar da ƙari halattawa ko haramtawa to fa an ƙari kenan wannan alifin da lamun lil ahadil hudur ne ko lil ahadil zihini waɗanda suke halarce a wannan wajen su suka san wannan rana, ko kuma waɗanda suke da labarin wannan rana su suka santa wani ba yahudi ya ce ma sayyidina umar a cikin littafin ku wata aya da mu ne aka saukar da mana wannan aya to da mun ɗauki ranar saukanta a matsayin ranar edi ranar bukukuna ranar annashuwa da jin daɗi ɗinke-ɗinke ciye-ciye da tanɗe-tanɗe da murna da sauransu na umar ya tambaye shi wata aya ce sai ya karanta mashi wannan aya Kuma mun fahimci wannan da kyau ko sai ce kaga ko ni na san inda ta sauka sanda ta sauka lokacin da ta sauka amma ba mu da bukatan kirkiro wani abu da yake da alaka da bida'a a cikin addininmu saboda muna da idi guda biyu wanda shi shine mu ya zo mana da shi to allah ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addini kenan ba mu da bukatan wani ko wasu su zo mana da ƙari a cikin addini kenan jama'a duk abin da aka kawo ya ci karo da alkur'ani ba za a ɗauke shi ba ba don komai ba sai dan addinin ya cika ba a neman ƙari kuma gano wannan shi sa kawo shi da cewa akmaltu aka ce akmala shi addinin ya fi komi cika a cike ke dam bai neman ƙarin masu ƙari sai cewa atmamtu alaikum ni'imati sannan kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarje muku da musulunci ya zama shine addinin ku ni'ima sai allah maɗaukin sarki bai ce wa akamaltu alaikum ni'imati ba sai ce wa atamamtu saboda ita ni'ima har gobe har jiba har gata ana neman karinta kenan da mutum zai zo ya ce maka abu kaza na ni'ima da ya faru ko ya zo yanzu to shi ma bid'a ne sai ka ce a'a ai ba addini bane ballantana a ce addinin ya cika ni'ima har yanzu ana neman cikamakin shi ina fatan mun gano wannan da kyau kenan speaker ni'ima ne ba addini ba ne ana neman shi hanka wutan lantarki jirgin sama wajen zuwa aikin haji suturu tsaro wayo duk waɗannan abubuwan jama'a ana neman su saboda ni'imomi ne ba addini ba ne jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya shiryar da mu to sai allah ya ce wa radiitu lakum al-islam dinan kuma na na yarje muku addinin musulunci ya zama shine addinin da za ku bi duk wani addini da ba na musulunci ba in ka bi shi to ka shiga uku in ka bi addinin da kan shi littafin da ke tabbatar da addinin za ka same shi bai ambatan addinin tambayi kirista ya nuna maka inda aka rubuta christianity a cikin bible duk wani fasto a duk duniya ka tambaye shi ya nuna maka wannan ko kuma ya nuna maka masihiyya ma kawai a ciki ina fata mun gane wannan da kyau ya nuna maka cross babu amma yanzu ka tambayi Kur'ani. addinin da kuke ko musulmi ina ne shi littafin ya ambaci sunan addinin sai a ce wa raditu lakumul islama dina huwa sammakumul muslimina min qablu wala tamutunna illa wa antum muslimuna wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min khasirina ina fatan mun gano wannan da kyau haka haka in ka ce zaka lissafo sai ga alkur'anin yana ambaton sunan addinin kuma yana ambatan sunan waɗanda ke bin addinin to shin alkur'anin yi magana dangane da shi kanshi alkur'anin ya kira sunan shi da kanshi ya ce ni ne alkur'ani ina fatan mun gano wannan da kyau sai a ce eh of sai ce mai wal qur'anul majid tabarakan alladhi na al furkana ala abdihi li yakuna lil alamina nadhira ko kun gano wannan da kyau ku tambayi bible a ina ne bible ya kira wannan takaddun ya da wasu maganganu a cikin shi bible ba wani addini a duk duniyan nan da yake da wannan sai alkur'ani jama'ar annabi kuna gane wannan allah ya shiryar da mu ko mazhabi fa bai da wannan ko mazhabi bai da shi wannan sai alkur'ani kitabun lahil munazzal wa qala ta'ala allah maraukin sarki ce inna hazal qur'ana yahadi kar ma aje ko ina kenan inna hazal qur'ana qur'ani da kai ya ce maka kaga wannan alkur'ani lallai yahadi lillati hiya aqwam yana shiryarwa zuwa ga abin da yake shine tabbas wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihat har ila yau alqur'ani yana mai bushara ga mu'minan nan da suke aikata ayyukan kwarai anna lahum ajran hasanan cewa anna lahum ajran kabira lallai suna da wata irin lada gwababbiyar lada mai girman gaske kuma gane wannan da kyau ko lalle alkur'ani yana wannan aiki kenan duk mutumin da zai yi aiki da wata doka zai yi aiki da wani saƙo zai yi aiki da wani umarni da alkur'ani yake ɗauke da shi ashe ba haka kawai zai yi a banza ba akwai lada kenan za a zo a cikin hukunce-hukuncin da za a rika cire maka a cikin alkur'ani za a ci wannan umarni ne umarni wani iri umarni na wajibi ka yi yusabu ala fi'ilihi za a baka lada in kayi wa yu'aqabu ala tarki in baka yi ba akwai zunubi ga wani umarnin shi kuma umarni ne na hani yusabu ala tarkihi za a baka lada in baka yi wannan umarnin ba ka nisanci wannan abin mun gano ne yu'aqabu za a yi maka hukuba wa yusabu ala latarki in baka yi shi ba kuma a baka lada ga wani umarni shi kuma yusabu ala fi'ilihi za a baka lada in ka aikata shi wala yu'aqabu ala tarkihi dan baka yi shi ba babu komi sannan ga wani shi kuma bata ce komi a kan shi ba ma la yusabu ala fi'lihi wala tarkihi ba lada ba zunubi wajen yin shi ko wajen barin shi shi kuma wannan a ce mai halal wannan a ce mai mustahabbi wannan a ce mai wajibi wannan a ce mashi haramu akwai kuma wani yusabu ala tarkihi in baka yi ba sai a baka lada amma wala yu'aqabu ala fi'lihi dan kai ba zunubi sai a ce maka shi ne makaruhi ina fatan mun gane wannan da kyau to su kuma waɗannan abubuwan da ake zayyana maka masu ɗauke da waɗannan ababaɗe gaba ɗaya to akwai hanyoyin da ake bi a fahimce su shine sai yadda ƙur'ani ya ce da yadda sunna ta zo ta bayani sai kuma yadda ijma'in malamai suka hango wasu abubuwa suka zo suka bayyana mutane sai inda kiyasi ya zama sahihi za a zo a maka bayanin sauran cikamakin guda sha ɗayan su kuma yadda ake bi ɗaya bayan ɗaya ake ciccire maka hukunce hukuncen kenan ya zama muku wajibi ku tsawo ku fahimci waɗannan in ka fahimce shi da kyau shine zai sa in ka ja ko aka ja maka ayan alkur'ani aka kafa maka hujja inda ya dace to sai ka ce magana ya ƙare ba ka da ja ba ka da tantama domin shi alkur'ani qat'iyyu thubut ne kai tsaye ya inganta sai dai hujjan da aka kawo qat'iyyu dilala ce to anan kuma sai kana da irin wannan ilimin ne zaka iya tabbatar da wannan sai inda ka ɗauko ƙarara ga ijma'i ya tabbatar ƙarara ga sunna ta tabbatar ko kuma lafazin kai tsaye yana magana a kan wannan abin ne da bai ɗaukan wani fahimta ko wani karkacewar ma'ana wanda kai ne ka karkatar da shi jama'a ko kun gano wannan da kyau ku wajibi ne wannan ilimin a ce dukkanin wani ɗalibi a ce ya san shi allah ya sa mu dace gaba na hudu mala ya ce alkhuludu wal baqa alƙur'ani littafi ne dawwamamme littafi ne wanzajje kenan in ka fahimci wannan bayanin da mala yake sanya maka da kyau babu wata rana babu wani lokaci babu wani zango na rayuwa wanda za a waye gari a ce yanzu Alƙur'ani ya zama irrelevant bai da relevancy da wannan lokacin da ake tattauna wannan magana kamar tsarin mulki ne sai a ce na shekara ta dubu ɗaya da kaza ta ya sha bamban da na shekara ta dubu ɗaya da kaza mun gane wannan da kyau ko ya kamata a shigar da kaza ya kamata a cire kaza ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza yanzu haka 'yan majalisar ƙasa suna can suna taron ƙara tantance al'amarin tsarin mulki ana son za a aika ma jihohi su ƙara dudduba tsarin da aka yi sun yadda ko ba su yadda ba alkur'ani ba wanda ya sai mai wannan duk duniya ko da wani malami ya kokarin shigar da wata katobara da gazan shi a ciki alkur'ani ba zai karba ba na sha gaya muku musulunci kamar ido ne me musulunci alkur'ani da sunna da ijma'i duk yanda ka so ka shigar da wani abu naka zai samu gindin zama ba sai dai kai shi ya hau kanka ya zauna daidai jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ya ce inna manitta safal qur'ana bil alamiya wa shari'atuhu bil khatima an yakuna kitaban khalida yace lallai manitti safil yana daga cikin siffofin alqur'ani muddin alqur'ani ya sufantu da kasancewar shi bil alamiya littafi ne na duniya wa shari'atuhu bil khatama kuma littafin shi wa bil khatima shari'an shi shari'a ne wacce take ita ce ta ƙarshe ba wacce za ta biyo baya wajen gyara da wasu abubuwa an ya kuna kitab khalidan to cin da littafin ya siffantu da wannan to wajibi ne kuma littafin ya zama khalidan dawwaman littafi ne mahafuzan tsararre la ya da taghyir wanda canji ba zai karbe shi ba ba zai shige shi ba wala tabdil ko musanyawa kuna fahimtar wannan malin yake cewa cin da alkur'ani ya siffantu da cewa littafi ne da ke dauke da sakon duniya kuma shari'a ce wacce ita ce ta ƙarshe to ko lalle littafin ya zama littafi ne khalidan littafi ne wanda zai wanzu har abada mahafuzan tsararri kuma har abada yana nan cin da mutane dai suna nan sannan kuma ya zama tsararri kada wani ya iya kara ko canza ko wani ba cikin shi la ya da canza kar ya shiga wala tabdil ko kuma musanyawa wa qad qarrara Allah zalika bi wuduhin haqiqa Allah madaukin sarki ya tabbatar da wannan qarara is qala ta'ala yayin da Allah madaukin sarki ke cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu hafizun lalle mu ne muka saukar da azzikir za mu zo za mu ji yana daga cikin sunan alqur'ani azzikir yana daga cikin sunan alqur'ani alfurqan yana daga cikin sunan alqur'ani alkitab ya daga cikin suna alkur'ani alkur'an ina fatan mun gano wannan da kyau kenan in ka ji an ce inna nahnu na zikara? lalle mu ne muka saukar da alkur'ani wa inna lahu zuna? mu kuma da kanmu ne za mu tsayo wajen kiyaye shi wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wa innahu kitabun aziz lalle shi alkur'ani littafi ne mabuwaye la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi dukkanin wani abu da yake batil ne banna ragi ko kare ko musanyawa ko lalata ma'ana da sauransu bi riskan alkur'ani tanzilun alkur'ani saukakken littafi ne min hakimin hamid daga allah madaukin sarki gwani wajen iya tsari sannan kuma wanda ya cancanci dukkan yabo da jinjinan ban girma allah ya sa mu dace to jama'a in mun ji waɗannan abubuwan kenan in ka tayi sai ka ce alkur'ani mai girma littafi ne na allah littafi ne gagara koyo gagar misali littafi ne wanda umarnin shi da hannun shi da dokokin shi da shari'o'in shi ya gama kowa musulmi da wanda ba musulmi ba sannan littafi ne wanzajje littafi ne tabbatacce sai kuma ka ce al'ihata ƙur'ani littafi ne da ya shafi komi ma'ana al'ƙur'ani ɗan kowa komi da ruwan ne ina fata mun gano wannan da kyau ba za a zo a ce a ah, abu kaza mun kai shi ɗin najeriya ya ce shi ba ruwan shi da addini shi alkur'ani ba abin da babu ruwan shi har kafirai da suke zagin shi ma shi alkur'ani da ruwan shi da su domin ya ce kul ya ayyuhal kafiruna da ruwan shi da su ina fata mun gano wannan da kyau in sun ce za su zauna akan su sai alkur'ani ya ce a bisa sharaɗi an yarda shine hatta yi jizyata an yadin wahum sagiruna su ba da jizya kaga Kur'ani yana da ta cewa a kansu in sun ce ba za su ba da jizya ba sai Kur'ani ya ce wa menene qatilil ladina la yu'minuna billahi to su da ba su imani da Allah ba a yaƙe su in firo fafan wasu kalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum kaji yadda za a yi musu ina fata mun gano wannan da kyau fa idan salah al hurma faqtulul mushrikina haisu wajadtumuhu ina fatan kun gano wannan da kyau shi kuma musulmin da ya ce ya yi imani da shi to shi kuma akwai dokokin da aka ce mashi sai ya yi imani da shi duka sai ya agaji annabi sai ya agaji alkur'ani fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nuran lazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihuna ina fatan mun gane wannan da kyau komi sai an gama kuma sai ka yarda da komi duka ba irin yadda mutane suke cewa wai ai qur'ani ya ce la ikraha fid dini babu tirsashe cikin addini sai mu ci haka ka fahimta amma ai ba fahimtar ka aka ce za a aiki da shi ba wajibi ne wajibi ne sai an hada da mai annabi ne fassara alkur'ani shin qur'ani bangon shi da sashin shi ya fassara sashi ko bai fassara ba ya sahabban da suke nan sanda alkur'ani yake sauka suka fahimta kalli wannan littafi musamman kan haka aka rubuta shi qaulus sahabi wa athruhu fi fiqh islami maganar sahabi da kuma irin matsayin da yake da shi wajen fahimta a cikin addinin musulunci jama'a kun gano wannan da kyau ku wajibi ne mu tsaya mu fahimci waɗannan dokoki fahimta fahimta kyakkyawa allah ya sa mu dace wa min khasa'isil qur'an yana daga cikin khususiyan alqur'ani annahu yashtamilu ala bayani jami'i kulliyatid din shi alqur'ani da kanshi ne ya dauki gabaran bayyana duk wasu abubuwa da suka shafi addini da rayuwa in ba alqur'ani ba wanda ke da wannan qur'ani da kanshi ne ya ce akwai sallah ya sanya musallan nan suna kuma ya faɗi gaɓoɓinta duk wani abin da yake da alaka da sallah in ka faɗa sai a ce gashi na alkur'ani menene tsayuwa ne a karatun alkur'ani ya faɗa ruku'u ne ya faɗa sujada ne ya faɗa ba abin da bai faɗi shi ya kira azumi ya sanya mishi suna kuma ya faɗi me ake da azumin kuma daga wani lokaci zuwa wani lokaci shi ya faɗa ƙur'ani ne ya ce zakka kuma ya sa ma zakkan suna kuma ya faɗi wane ne zakka take a kan shi zakan tana kan wata irin dukiya ne kuma in an cire ta shin mawa zai cire ta kuma suwa za a ɗiba a ba kuma an ba su yaya al'amarin yake alkur'ani ne ya sanya ma aikin hajji suna da kan shi sannan ya faɗi me ake yi a wajen aikin hajjin za a je arafa za a zo mina za a je maka za a tawafi za a yi sa'i za a yi kaza duk alkur'anin ne da kan shi ya faɗa bai ce wani ya faɗa ba kuma gane wannan da kyau ku sannan alkur'ani ne ya faɗa abin da ya shafi tauhidin allah sunayen shi da siffofin shi da matakan imani gaba ɗaya alkur'ani ya ɗauki gabaran wannan da kan ya jawabi jama'a kun gano wannan da kyau ko shine abin da malai yake nufi a kenan duk mutumin da ya zo maka da wani abu mai sunan addini ya ce ka bi shi ma addini ne to sai ka yi wannan tambayar a ina yake a cikin alkur'ani kuma ya suna a shi jama'a kuna gano wannan da kyau ko ya sunan shi ko azumi allah da kanshi ya sa mu azumi suna kutiba 'Alaikum siyam kama kutiba alladhina min qablikum yace asiyam to azumin nan ya ake yin shi yace fakulu sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-abyad khayt al-abyad min al-khayt khayt abyad min al khayt aswad min al fajr thumma atimmu siyama ila al-layl kaga ya faɗi wannan in ka ce ai maulidi sai mu ce ya sunan shi a cikin alqur'ani kuma da wani lokaci ake yin shi kuma an jiyo me ake yi to ba addini ba ne tunda ƙur'ani bai san shi ba ku cire shi jama'a kun gano wannan da kyau ku in ka ce a yi ɗariƙa misali sai a ce ya sunanta a cikin alkur'ani kuma ya ake yinta ya ƙa'idojinta da matakanta ba ka ce a isi gifari ne kulcin sagbiro raba ko sai a ce ai ba haka allah ya ce a yi sallah ba sallah sai da ya sanya mata suna ya ce ga sunanta ƙarara bayan ya sa sunan sannan kuma ya fitar da ita tsaf ba kai ne zaka kokari ka fitar da ita ba jama kuna gane wannan da kyau ko to amma in dan bid'a ya aje ka a gaba ya rena ka ya rena iliminka ya rena tunaninka da hangen nesanka to sai ka kawo maka abubuwa sai ce gashi na cikin qur'ani to koya maka irin waɗannan ilmomi ka fahimci alqur'ani ya yake to zai zo ya rasa yanda zai da kai shi yasa waɗannan kamar ta'arifat an bayyana maka alqur'ani ka san shi to ya za a ciro hukunce hukuncen shi kenan duk hukuncin da ya fito a cikin alkur'ani ka san ba mu wasa ba ne jama'a mun gano wannan da kyau ko za ka iya tantance da alkur'ani ya ce a nisanci zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa a sabila ba ɗaya ne da maganin da gwamnati ke cewa a nisanci zina ma'aurata su tsaya ma junansu ba in abin ko ya ci ya cin ya to ya amfani da kwandon kaga umarnin ba iri ɗaya bane wannan magana ne na Allah wancan magana ne kuma na shedanu jama'a ko kun gane wannan da kyau ko ana son a hana ka kuma ana son a halatta maka qur'ani baya haka jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu mala yace fama min mas'alatin illa wa fil qur'ani bayanuha kai jama'a babu wani matsala gaba ɗaya face a cikin alkur'ani mai girma akwai bayaninta au bayanin tariqil husul ko kuma akwai bayanin yadda za ka kai ala bayani ha alfasul ka samu bayaninta dalla-dalla ko dai ƙur'ani ya yi bayaninta keke da keke ko kuma ƙur'ani ya maka ishara inda za ka je ka samu bayanan keke da keke ina fata mun gano wannan da kyau ƙur'ani ya ce wa mamin dabbatin fil ardi wala ta'irin ya tsiru bi janahaihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min sha'in. sai ka ce to ai ka duba alkur'ani baka ga inda aka yi bayanin ungulu ko shaho ko shirwa ko kaza ba sai a ce sunnar manzan Allah ta yi bayani wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum manzon Allah yayi bayani wa anzalna zikira dhikra bayyana lin-nasi ilaihim nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna manzan allah ya yi bayani in ka ce bayanin ya ƙara shige ma duhu baka gane ba sai a ce ya sabe suka fahimta Wa rasula, min ومن يشاكك الرسول من wa yadda bai له sabilin mu'uminina sai سبيل المؤمنين ni wallahi ta walla. wannan ana kawo ta dalili ne wajen mai ɗaukan fatoyin sahabbai da kuma yadda da ijima'i kuna gane wannan da kyau jama'a Allah maɗaukin sarki ya samu dace malam ya ce falƙur'anu huwa kulliyuddin alƙur'ani shine gaba ɗayan ma addini wa aslu usul shari'a kuma shine asali ga duk wani tushe na shari'a fa huwa awwalul marajih shi shine marji'in farko wa asluha kuma shine asalin da ke tabbatar da wannan shika-shikai na shari'a gaba ɗayansu kenan shi shine asalin sunna alkur'ani shine asalin ijimai dukkanin waɗannan abubuwan a cikin shi suke ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce kala ta'ala allah maɗaukin sarki ya ce jama'a ba alkur'ani ba wane ne duk bayanin da kai sai ka ce allah ya ce don allah ka saurari tambayoyin addinin kirista an kawo ka ce to yanzu menene shi fasto zai ba mu shawara dangane da abin da ya shafi gado na mutumin da yake da mazakuta da kuma matattaka to marcos abin da mu muke tunani sai ka je ka samu masana domin wannan al'amari ya shige duhu a bisa tunaninmu da nazarin allah shi kiyaye tambaya ta gaba shi amma Kura ne kadis musulunci sa cewa me ya ce game da halitta tukunattun asali sai a ɗauko maka ɓuɓɓuki a ce sayyidina ali bin abi ɗalibin. ya ba da fatawa ya ce idan aka haifi mutum ga zakari ga gemu ga nono ga farji to ya za a yi wajen cin gadon shi ko raba gadon shi mun fahimci wannan da kyau ko wannan yaron gashi a gida ya taso da haka sai a duba a ga wanne ne ciki ke aiki sai a ga ɗaya daga ciki ke aiki ɗaya biya aiki to wanda ke aikin shi ne sai aka duba a ga namiji ne mana yana mani shi kenan sai a ɗauke shi amma sai a ga yana mani ta zakarin shi kuma yana haila ga nono ga gemu to in ke kenan ba abin allah bai iya ba to yanzu ya zai wajen rabon gadon ya sai na ali ya ce ya faɗo cikin sauƙi a irga haƙarƙarin shi a gani haƙarƙarin mace nan takwas ne nan takwas ne dama da hagu daidai ne haƙarƙarin namiji kuwa dama takwas ne hagu bakwai ne in an ga nan takwas nan takwas to mace ce wancan zakarin aje likitoci su yanke shi ina fata mun gano wannan da kyau in aka irga aka ga nan takwas nan bakwai to menene namiji ne in tashi rabon gado sai a bashi rabon namiji in bakwai takwas in kuma takwas takwas ne sai a bata rabon mace aka ce a ina ka samu wannan ya ce a cikin alkur'ani ya aka ya ce ai allah ya gaya mana ya balla haƙarƙarar annaba adama ɗaya ya halarci hawa'u da shi wa min ha zaujaha ina ba ta mun gano wannan da kyau to kai namiji da an cire na babanka daya to baka da daya kai ma waka laka min ha zauja shi yasa lan tastaqi malaka an tika duk yanda kai tenan ba za ta yi ba in ka ce wai kai dole yanda kake son matanka ta yi ka wahala qur'ani ya gaya maka kawai za ka yi ne in zaman da kyau su da kyau ta kawai yanzu kaga wannan hukuncin da aka cire yadda za a yi bayani akan khunsa mishkin a ina ka samu abin cikin qur'ani amma wane ne ya fahimta shine ɗaya daga cikin sabon annabi shine wa yattabi ghayra sabilil mu'minina duk inda ka je yanzu wannan hukuncin ba wanda zai iya yi sai alqur'ani kuma duk abin da ka ɗauko ka kawo ƙur'ani ne zai iya magana kan shi in ba ba kuma ba wani wanda zai iya yi yanzu misali in mutum ya ce kawai daga nan aske wani gashi a cikin fuska na sai ku ce na yi haram sai a ce eh annabi ne ya ce waffirul liha ku bar gemu ya sakata ya wala sannan aske gemu kuma canza halittan Allah ne haka shi ya ce wala amurannahum fala yubattikunna azanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah kenan halittan Allah sanda Allah yake kana jariri ai ba gemu haka yake son ganin ka ka girma ka balaga sai gemu ya fito to haka Allah yake son ganin ka kana askewa matsala ya faru wa ya sanar da kai aka je lahira mala'iku sun zo suna duba list in an ganka ba gemu kuma su kauce ba su ganka ba don su a cikin list ɗinsu da hotonka da ake ɗauka allah ya yi ka da me da gemu ya kuma ka cire ka zama cikin waɗanda ke canza halittar allah da bilicin da mata suke yi da ƙarin gashi da suke yi da aske gemu da maza ke yi dokuncin su ɗaya musulunci haramun ne ina fata mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya samu dace shi yasa ibn mas'udin ya ce da wani dalili ne ba zan tsine ma wanda allah ya tsine mashi ba wata alaran ya da zo ta same ta ce to ka ce allah ya tsine ma masu ƙarin gashi masu shaushawa masu kankaran haƙori don su kyau masu kaza ni ko na karanta Alƙur'ani tun daga bango har bango ban ga ayan ba sai ce da kin karanta da kyau da kin gani allah ya ce wa ma'ata kuma rasulu fa wa ma nahakum anhu fantahu aga sunna kenan duk abin da annabi ya zo mana mun karba ko mun fahimci wannan to annabi ne ya ce la'anallahu wasilatu wal mustausila wal washimatu wal mustaushima da kaza da kaza da kaza har zuwa ƙarshe jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko to waɗannan abubuwan da za mu zo mu rika cire hukunce hukunce a cikin su to za ku fahimci waɗannan ababa ne da kyan gaske yadda ake aikin muddin kuka tsaya kuka fahimci abin da muke ƙoƙarin fahimtar da ko anan allah ya sa mu dace ko ba komai ne kana kan fahimtar alkur'ani yadda ya kamata allah ya sa mu dace shine cewa ma an zalna ka? ko wa ma an anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhina ikhtalafu fi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun Allah madauke ma zalna alaikal kitab yo ai mu ba mu saukar maka da littafi ba illa litubayyana lahum alladhina ikhtalafu fi face don kai masu bayanin abin da eh ne allazi ne ke cewa ko allah gashi na rubuce allazi ne ya ce illa na tubayyana lahum ta ikhtalafu talafofi face kai masu bayanin abin nan da suka samu sabani a kan shi suka kasa fahimtar shi menene zamu ci wa hudan wa rahmatan shi alkur'ani shiriya ne rahama ne da qaumin yu'minun ga mutane waɗanda suka yarda da shi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa na nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in hakika mun sassaukar ma a cikin alkur'ani wanda yake tibyanan likulli shay'in akwai bayanin komi a ciki mun gano wannan tibyanan likulli shay'in komi akwai in dai baka sani ba kawai ka ce baka sani ba ina fatan mun gano wannan da kyau inda zaka sa alkur'ani ya bayanin komi har gashin kanka yadda za a yi da shi sai da ya gaya maka ina fata mun gano wannan da kyau sai da ya gaya maka ya za a yi da shi komi ƙur'ani sai da ya magana a kan shi kaga kashi sai da ƙur'ani ya magana a kan shi ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa kawai abin da yake wajibi a kanka ka je ka tsaya ka fahimce shi wajen koyon karatun shi wajen iya shi wajen sanin ma'anonin shi da duk abin da yake alaka da shi in ka ba da lokacinka a nan baka yi hasara ba duk abin da ya shafi alkur'ani ibada ne ko me kake nema na ilimin da yake da alaka da alkur'ani jama'a wannan abin da kake yi to ibada ne ya ce wa hudan kuma alkur'ani shari'a ne wa rahmatar rahama ne wa bushira sannan alkur'ani bushara ne lil muslimin ga musulmi kun gano wannan da kyau ko so da cikin shi akwai komi wa ta'ala allah maɗaukin sarki ya ce yanzu jama'a akwai wani wanda muka taɓa tattauna lokacin da ake wutan shari'a na yake cewa ku nisa kuka damu shari'a shari'a muka ce e. ya ce to tsarin mulki ma yana ɗauke da abubuwan da an bi su yadda ya kamata ma ba matsala cin da wannan yana kawo rikici wannan kuma ba wani rikici a kan shi to ku bar wancan ma na ce ƙur'an ne ke ɗauke da rikici na ce akwai sushen da ya kawo rikici a ƙasar nan saboda akwai wasu abubuwa da ya manta bai sa sa ciki ba na daga ciki sarakuna ya manta sarakunan gargajiya duk da girmansu da girman gidajensu da girman naɗinsu duk ya manta da su ba su a ciki bai ba su aikin yi ba yanzu ni da kai constitution bai da cewa kan yana magana ne akan wasu da ya zaɓa ya ce su ne amma alkur'ani da kai da kowa kashin da ke fito a cikinka sai dai faɗi yadda za a yi da shi tafiya da za ka yi daga nan zuwa can yi magana kan shi na ce shi alkur'ani tibiyanan likulli shay'in ne sannan alkur'ani hudan ne sannan rahama ne sannan bushira ne lil muslimina na ce tsakaninka da allah tsarin na da wannan siffar ya ce a na ce to kaga tsarin mulkin najeriya shi ya kawo fitina a ƙasa kamata ya sai a tara eagle square waɗanda suka yi su su zo in ba sa nan iyalansu da wakilansu su zo su tsayo a tuba a kona kafiri sannan ɗauko alƙur'ani a ƙara tuba sannan a ci gaba da aiki da shi kuma ƙur'anin fa kaga an gane cewa wannan shine ƙur'ani haka za a je shi madaran shi kuma tun daga ofishin shugaban ƙasa har ofishin masinja haka za a aiki da alƙur'anin ba wai a kotu kaɗai ba kasa inda 'yan siyasa suka raina kai ne sai suka gina muku kotuna amma su kuma ofishoshinsu suna yin da suka so ƙur'ani ba haka ya ce a yi ba ko mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai Allah ya ce wa maktalaftun fihi min shay'in duk wani abin da kuka samu sabani akan shi fa hukumuhu ila Allah to hukuncin shi na wajen Allah jama'a yanzu an samu sabani a Najeriya dangane da mulkin karba karba haka ne ko ba haka bane an samu sabani sun iya daidaita sabanin eh to a zo wajen Qur'ani Qur'ani zai faɗi yadda sabanin zai kasance akwai siffofin shugaba na kwarai jagoran da ya dace da ayyukan shi in an duba a kur'ani shugaban da ke kai ya cancanta sai a ce ya ci gaba in bai cancanta ba sai a sauke shi a sa wanda ya cancanta shi ke ina fatan mun gano wannan da kyau ba wai ni da kai cin da muna goyon bayan shi ko muna adawa da shi mu ne za mu faɗi a qur'ani ne aka ce wa maktalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ilallah sai a duba a ga tsarin ma da ake tafiya da shi tukuna shin wannan tsarin ya dace da al'umman ya dace da addini ya dace da yanayin in bai dace ba tun asali sai a ce a canza shi da na alkur'ani allah shiryar da mu ce zalikumullahu rabbi wannan fa bayanan da nake mako shine allah wanda ya aiko ni kuma shine ubangiji na tawakkaltu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib ga allah ne na dogara kuma ga allah ne na mai da al'amara na gaba daya ina fatan mun gano wannan da kyau allah shi ne madogara allah shi ya isa ya zama mai gidana jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ku to bayan da malai ya ɗauki gaban farko dama ya ce mana alkur'ani yana da wasu gaɓoɓi da yawa na farko ya ce a ya kawo mana ta'arifin Kur'an ko sai ya ce ba khasa'isul Kur'an. a cikin khasa'isul qur'an ne malai fitar mana da gaɓoɓi guda biyar kun ga na farko tarifin ƙoran malam bai kasa shi ko kwaya ɗaya ba amma da aka zo isil ƙoran wasu keɓantattun matsayoyi da darajoji da alkur'ani ke da su simala ya ce aƙalla zai tsakura mana guda biyar don ya ce suna da yawa haka ne sai tsakura mana guda biyar to bayan nan ne sai ce ja na uku anwa'u ahkamul qur'an nau'o'in hukunce-hukuncen alkur'ani yanzu ka duba alkur'ani yana ɗauke da wasu ahakam shin ahakam da ke cikin alkur'ani iri ɗaya ne in ba iri ɗaya ba ne yaya suke jama kuna gano wannan da kyau ku to ne a nan za a bayyana maka anwawu ahkamul qur'an karkasuwan nau'ukan alkur'ani shi ma kamar wanda ya gabace shi malam sai ya ce wannan nau'antuwan sun kasu gida gida gida masu yawan gaske har gida hudu kuma fahimci wannan da kyau ko in an gama sai mu je kasuwa na gaba wanda shi akalla ba a kasar ba ya kasu gida goma sha ɗaya haka za a bi sai an maka darasin alkur'ani an feke an fede an tsara an tabbatar maka ɗin nan kai ka fahimce shi fahimtar da ake so shi kenan sai a fara nuna maka to ga yanda ake cire hukunci a cikin aƙida in ya zo ga yadda ake ciro hukunci na fikihu ga yadda ake ciro hukunci na shari'a ga yadda ake ciro hukunci na kaza sai ga komi kenan da ake ce maka akwai a cikin alkur'ani akwai ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu idan mutum ya zo ya ce a daidai ina alkur'ani ya bayani akan economics to haka baka alkur'ani sai ka je ke ta wahala sai kasa gano wa wacin da dama baka da ilimi a kan shi amma kana zuwa ka tambayi wanda ya san wannan ilimin sai ce a ah, sura kaza da aya kaza da aya kaza su suke magana kan kaza saboda ka san ahkamul qur'an karkaso hukunce hukuncen shi in ka zo ka ce a ina ne alquran ya bayani akan political science sai ce gashi a ina ne alquran ya bayani akan medicine a ina ne alquran ya magana akan accounting ina ne alquran ya bayani akan business admin ina ne alquran ya magana kan kaza sai ka ce gashi kawai wannan ya faɗi ne da turanci shi kuma ƙur'ani ya faɗi da larabci wannan an yahudantar da shi asalin shi ko musulunci jama'a kuna gane wannan da kyau ko duk anan ya nuna maka in ka tsaya ka fahimci alkur'ani mai girma to za ka samu sauƙi wajen fahimtar duk abin da kake koyo na ilimi ilimi ne na ilimin bature ko ko ilimi ne na rayuwanka na yau da kullum da iznin allah allah maɗaukin sarki ya samu dace to malam ya ce yashtamilu alquran ala jami'i anwa'i shara'i lalle alqur'ani ya kunshi nau'ukan shari'o'i allati yahtaju ilaiha nas wanda mutane ke bukata listikamatu umurihim fid dunya wal akhirah saboda al'amuran su ya daidaita duniya da lahira wa yumkin tasnifu tilka shara'i malam ya ce ya kamata kuma zai yiwu a iya tsara waɗannan shari'o'i kal'ati kamar bayanan da za su zo a nan mun fahimci wannan da kyau ko to malam zai fara mana bayani kuma ga lokaci ya yi zai zo maka bayani akan ahkamul aqida sai zo maka akhlaq sai zo maka ibadat sai zo maka mu'amalat ina fatan mun fahimci wannan da kyau a haka kuma sai a ƙara kaso maka wani kasan da alkur'ani yake da alaka da shi da haka da haka kafin a kai ko ina sai ka samu ka fahimta ka iya allah maɗaukin sarki ya fahimtar da mu kuma ya tabbatar da daga mu za mu saurara a nan sakamakon ƙurewar lokaci wasu ma'anakan lahun mabiyan duka shaidar la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum